الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء من ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu ya zalata libida ya kafata suna a sassawan marigayi a sheik ismail idris bin zakariya rahimahullah yau muna 24 ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haifar annabi isa na maryam muna cikin suratul mumtahana muna aya ta hudu inda allah madaukin sarki ya ce قد كانت لكم أسوة حسنة أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آه ملوك سلبيتي قد كان لكم أسوأ haƙiƙa ya kasance gare ku wasu watan koyi bidan mil hamzati wa ƙura da ha ilmau da ayni ƙudotun koyi hasanatun mai kyau fi ibrahim a cikin halayen an ibrahim ai bihi da shi kaulan wa don zance da aiki wallazina ma'abu da wannan da da shi min al-mu'minina iz qalu to ga abin da aka magana wakacin da ya ce lika wa mihin ga mutanensu inna bura'a umumin kubuta jam'u bari'in kazalifin mun kubuta minkum gari ku wai ma ta abuduna min dunila da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah kafarna biku mun kafirce muku don haka an karna ku mun yi musunku wa bada na wa bainakumul adawatu iyayya ta bayyana tsakanin mu don haka ba mu ba wal babada al juna abadan har abada ki ga lamu sai roƙo ya bi gali saniya wawan har wannan lokaci za ka fikewa hatta minu billahi wa da sai kun imani da Allah shi ne in kun ji an ce mun dawo muna soyayya to kun juyo kun yi imani da Allah shi kadai Allah taimake mu illa kawar ibrahim abinda dai an ka toge ga koyi sai magana an ibrahim alayhi salam la'abihi ga babansa da yace la astaghfiranna laka wallahi zan neman zan neman magawar Allah mustafana min uswa wannan an toke shi daga koyi ku samu ku koyi shi nan ba ay laysa lakum ta'sibi ba ku da ku koyi da shi fi zalika cikin wannan bi an tastaghfiru lil kufar ku mu gafara ka ta mai wa qawli zan da yace zan neman ma gafara Allah amma huwa ma amliku laka min Allah min shay ba mu ban ya mallaka ma in ture maka min azabihi azaba Allah wasu wabi sakamakon sa min shayin wani abu kana bihi an annahu la yamliku lahu ghayr istighfar wato kenan in ba istighfarin ga ban ya mallaka maka komai wa mabniun alayhi mustasla min haythu al-murad minhu wa in kana min min haythu zahiri ko da yake yana daga bujiran zahiri amma ya ta'asabi ga wanda ake koyi da shi domin inda ba babansa kafiri na ba to ana koyi da shi in yayi wani abun na gauban ƙul ka ce wa man yamliku min Allah shay'an wala da ya mallaki wani abu ga Allah wasu gibaru da da falahu gare qabla an bayyana lahu gabanin ya bayyana gare shi annahu aduwwun lillahi bakin Allah na kama zukira lahu kamar yadda an ka ambata gari fi bara'a a cikin sunan bara'a rabbana alayka tawakkalna yace Allah gare ka mun ka dogara wa ilayka anamla gare ka mun ka mai da al'amarin mu wa ilayka masjid mu kuma gare ka take min maqul ibrahim wani ya cikin magana an ibrahim wa man huwa ma'udun la ta'ala shi ai qalu sun ci na'am ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وتكل إذا متنا دعوة الله kuma akwai takaddama tsakaninsu da waɗanda ba na ƙwarai ba to ya rufe Allah Allah ya kiyaye su da samun nasarar makiya kuma kada makiya su rinje su a ga'awa su a bisa gaskiya su ku suna ƙasa eh don haka yace rabbana ubangijinmu la ta ja'alna fitnatan Allah kada ka sanya mu jaraba lil ladina kafaru wa ladina suka kafinci ai an tutruhum karin jayar da suwa alina akan fa yadullu su yi ala hatu a bisa gaskiya fa yabta sinu sai su hijinu ayyana saba ta saba kulahun hankulan su ta tahibina da ni don haka idan an ka ba mara gaskiya jayi to zai ɗauki shi daidai wannan mai gaske shi ba daidai ba to Allah kar kai mun haka واغفر لنا الله غفر ذاكرين ربنا انك انت العزيز الحكيم الله كيني مبوعي كيني بالحكمة في ملكك أشكي ملكك وصنعك الأيكك don haka kun ga Ibrahim alayhi salam da mutanen da aka rarrabe sun da tsari da Allah kar su zan abin da ya makiya harija da makiya akan su makiya su su da gaskiya wadanda aka ta. Allah ya لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم حقيقه يا غري كو يا امه محمد جواب قسم المقدم يا غري كو وزوته حسنا قوي بكو فيه تكنسو لمن كان ga wanda ya zama منكم بي عند minkum ga wanda ya zamo yanzu yana tsammani yardullah yana kaular samun sakamakon ubangiji wal yawmil akhir da ranar karshe ay yakafu ma yana jin tsoron su ya yazunna sawabu wal iqab ko yana zaton sakamako da samun horo wa man yatawalla duk wanda ya juyi an ta'asi gaba da koyi da Ibrahim da Annabi Ibrahim wa ummati da al'umma Ibrahim bi an yawali da kufara da bincika ga rai wa inna Allah huwal gani Allah shine mawadaci an halki da dalikansa alhamidu Allah shi ne ya babbe da ahli da'ati ga masu a gare shi don haka koyin da aka ci ku da annabi Ibrahim in kun ka baude to Allah ma mawadaci na zai kawo mai wasu waɗanda ba ku ba kuma Allah ya babbe na ga masu a gare sun bashara Allah al-mu'mina sannan Allah ya bashara ga mu'minai bi annal adawata bainahum wa bainal kuffar mu'aqqata Allah ya wa mu'minin bushara cewa adawar su kiyayya da tsakanin su da kafirai to ta fara ne ta akwai wakacin da za ta soyayya ta zama fa mana faqala عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أسأل الله حقيقة يا أبنجي أن يجعل يسنيا بينكم زكانكم وبين الذين عاديتم tsakanin waɗannan da kuka kiyayya da su adaitu minhum kuka kiyayya da su min kuffar makka kafiran makka to yayo Allah ya sanya da'atul lillahi ta'ala da'a wa Allah madaukakin sarki kuma ya sanya mu wadatan soyayya bi an ya hadiyahum ila al-iman Allah ya shirya zuwa ga imani fa ya yasiru lakum awliya su koma masoyanku wallahu qadirun Allah mai iko na ala zalika wa qarfa alahu Allah ya aikata shi ba da fita makka bayan bude makka ga su Abu Sufyan sun dawo su ne ga makka tare da manzon Allah wallahu ghafurun Allah mai gafara na lahum gare su ما صرف عبد da shuɗe rahim mai jinkana rahim gare لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله الله بيهلكم معنى الله بيهلكم با عن الذين daga waɗannan lam yuqatilukum da su yaƙe ku ba min al-kufar na kafirai da dini ga addini Allah bai hale ku ba walam yukhrijukum bi ku ba min diyarikum da gida da jinku an taba ruhun ku yi aikin mu'amala da suna nagartar da juna bazalu shimali min allazina wato kusa ku ya adalci wato fudu ilaihi bil qist ku zubo ku bungulo zuwa ga da adalci Ai al adl adalci wa qila tasilu ilayhi ku da suwa bi ida'ihi qist da basu wani dan bambare dan yanki ai juzu an wani juzu'i min amwalikum da dukiyoyin ku alaji hata tilatar rahim da suka huska sadu gumarta wa amal adal amma shi adalci ai fa innahu wajibun wannan wajibi na fi man qatala wa fi man lam yuqatil ga wanda ya yaƙe ku da wanda bai yaƙe ku dole na ku musu adalci ko kahirai na wal qalahu ibn al arabi ibn al arabi shi wa wannan magana inna allaha lalle ubangiji yuhibbul muqsitin Allah na son masu adalci na masu adalci Allah ne musu kuma kwarai wannan aya tana magana akan aya baya wanda an kai magana tsakanin musulmi da kafirai na yankewa tsakaninsu sai wannan aya ta zo ce amma waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su hidda ku da gidajen ku ba babu wata tsangwama tsakanin ku su to Allah bai hana ku ku yi aiki mubarraka ka su ba Allah bai hana ku ku gungular da adalci zuwa gare su ba amma shi adalci wajibi na ga wanda ya yaƙe ka da wanda bai yaƙe ka ba duka tilan lafiya musu shi don haka irin wannan tana faruwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wato sai ka iske wasu taso sun kai ziyara ga 'yan uwansu amma 'yan uwansu ku suna musu kallon banza saboda ba musulmi na ba to sai ayana ta sauka akwai fasilatu bintu wato abin nan abdulkar abduluzza don haka ta ta kai ziyara wajen yadda a sama'u abubakar ba ta karbe ta ba saboda amma da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ta karbe ta mata goma na arziki Allah ya taimake mu to ci gaba إنما ينهاكم 'anil ladina الذين fid في wa akhrajukum وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون inna ma Allahu anil ladina qataluukum fid din ku sani waɗanda Allah ya haliku, ku ku yi mu'amala da suwa ga waɗannan sun ka yaƙe ku akan addini wa akhrajukum sun ka hidda ku min diyarikum gidajen ku wa zaharu sun ka taimaka awon sun ka taimaka ala aikalajikum aka hidda ku to Allah ya hane ku an tawallu ku jinci su bal rusul ma min allazina ai an tattahi zuwa aure a su masoya Allah ya hana wa man yatawallahu duk wanda zai bice su ko ulaika hum zalimun wa annasu ne azzalumai fihi mura'ati ma'anan man ba da mura'ati lafziha na akwai tsare ma'anan man bayan an tsare lafzinta ai zalamu sun yi zalunci na Allah ja'alul insana musan kyauta dawa fi gairi mawuki ba ga bagire ne ba har su tawallau bagire sun gaji ta alkubara kafirai Allah zai na ƙatalu wani suka yaƙe su au ƙatalu garin ko kuma au awalu garin ko suka taimaki su ala ihrajin da suka hidda su min buyucin gidajensu saboda haka kahirin da ya yaƙe ka harbi ko wanda ya taimaka ma wani an kai da kai da gidanka to babu wata mu'amala ta taimake ki da tsakanin da su saboda sun gwada rashin yadda kwata-kwata don haka harbi ba kamar fasin madina ba harbi ba kamar kayan da ba Harbi na ba ko yanzu zamantakewa mu akwai kafirin da muka san na. akwai wajen mun san ba na ba domin ba su ya goma kowa san suke su a zauna lahiya Allah ya baki mu don ci gaba يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتم إذا أمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم wa min adalil mu'amala fil islami akwai daga adalci na mu'amala a cikin musulunci Allah tuqbalu imra'atun bi khurujiha min zawjiha ka akal mata da hito wata daga mijinta aw ahliha ko daga yallanta da gidansu illa bi haqqin sai da cancanta sabitin tabbatatta don haka sada an kai zabin sulhi na hudaybiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya ya zo makka bai samu shiga ba suka yi abin nan aka tsaya aka yi sulhi ya koma to akwai abubuwan da an kai kuma abubuwan da an kai an sa an ginda sharuɗa amma kuma akwai abin da ya koma tasowa to shi ne Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka imani ya za ja aku mumina to idan ba mata suka zo muku da alfilfin da halussun sun ka ce mu muminai na muhajira ta sura masu hijira su hijira za su baro abin nan makka su zo madina min al kufai ba da sulhi bayan ayi sulhi ma'auda da sulhul hudaybiya bayan ayi sulhul hudaybiya to sai ga mace ta hun wariki ta ta ta taho ala anna man ja'a minhum ila al-mu'minin rabbi abin da an kai kenan duk wanda ya hito daga kafirai da ƙurayshawa ya taso mu'minai to a mai sai wanda ya taso daga mu'minai ya taso man makka ba a mai shi sulhin da an kai kenan to anan to in suka zo yanzu da sun yawan zuwa ana mai da su to in mace ta zo famtahinu da ku jaraba su bil khalifi da rantsuwa annahunna ma kharajna su ba su fito ba illa ragabatan fil islam sai nan kwalai musulunci wala bugudan da azwajin zawajin kufar ba don kyamun mazajin su kafirai ba wala iskan lirjali min musulmi ba don begen mazan musulmi ba kaza ka da sallallahu alaihi wasallam ya halu kullu haka manzo Allah ke rantsar da su wa kanat nisa'u kubarin matan kafirai sun zamo saboda wannan matsala sai mata mata yan kafirai sun ka gamu idza arada wahidatu idrar zawjiha idan guda na son cuta mijinta sai yi mai abu ta gaira sun shi mata gani gani alallahu alallahu ta ce gari sau haju ila rasulillahi wallahi ina hijira idan manzon Allah eh bakkana wa ku fi min bin jihadi sai sun ga kani da wannan magana ta jaraba da yi musu an zalika wal imtihan jarabawa yunus zahir tana bayan da da zahiri Allahu a'lam bi na amma Allah shine masani da imanin su hakikatan ko idil ba'in do koyi la ya'rifu ba wanda san shi illa rabbul ibadi so bangijin baki ko akwai wanda san koyan mutum ala wato mu fa in alimtum hunna in kun ka san su mu wala kun ka gace su bil halifi da rantsuwarsa mu'minatin mu'minaina to wala tajuu hunna ka kuma da su to raddu hunna ka kuma da su ila kufar zuwa kafirai la hunna hillul lahum su ba zama suna halaka da kafirai kafirai ba wala hun balle suwa hillul hunna kafiran ba su ba su halaka da su wato a yihillu na ba lahun ba mu gyara shi ta na kuma don babu aure bayanar musulmi tsakanin musulmi ku ba da kafirai illa baka suna sai abin da aka toge min zawajir kitabiyatin kita kitabawa turawa da yaya min hulun cikin su wa atubu ku ba su uruhum ku ba ku ba kafirai ma an faƙo alaihin da sun ka ciyar ga matan min buhul na sadaki in sun ka zo an karbe su to in mazan su sun biyo to ba a maishe su amma a biya mazannan kuɗin sadaki ce. awo wala tunaha alaikum an wani. in kun ka biya na kuɗin sadaki babu lahi ku aure su bi sharɗi amma da sharɗinsa idza ataytum hunna in kun ka ba su ujurahunna sadaqu kansu mahura hula sadakokin ba wancan da an ka biya ba sai kun ba wa sadaki wala tumsiku kakko yi ruku bit takbir wa bit tashdidi bi sami da kawafir da auren kazarai zaujatukum ma tikinku ya islamikum lon kaji wa musuluncin ku don musuluncin ku ya kaji da hagari ta bi da shar'in sa domin da mutum ya musulunta ko ta musulunta to musulunci ya kaji auren su aw la yaqatil bil mushrikin ko kuwa ta hita daga cikin ta iska mushrikai ita ma kubarta domin riddarta ya yi aure ta wani suka ridda da kada ya fida da hinda da ka hulla don riddar su ta kada almin su bi sharɗin sharɗin su shi yasa ake cewa in mutum ya ridda to zan ba a kulla mai aure da mata ne saboda ridda ta kada aure in ya komo ga musulunci ba a raura aure ba to zina a nan yana yi musulmi da amma mazinaci was'alu ku nemi ululubu ku nemi ma a fakatu abin da kun kuciyar alaihin daga rizu min al-mulk da zaki fi surat al-ibtila a cikin surar al-ibda wato in ba ta wani sai ya rita daga cikin musulmi ta koma wajen kafirai to ya aka ta jihadi an samu ganima ya aka ta wurabon ganima to za a daida wannan abin a biya shi abin ganta. sadaki da ba ta kamata kan dama kamar da wata. an lahu nutuna wanda suna ba su zalikum hukumul masbur wannan hukunci abin an fito fi hadhihi al-ayat wannan ayoyi hukumul la hukuncin Allah la yahkum bainakum wanda yake hukunci da shi tsakanin ku wallahu alimu Allah masanina hakima hikima ya amalu amalu Allah na aikata ayyukan sa da ilimin da sani da hikimata don hikima ta katali zalika wata hukunta haka wata jimul mubadar yana wajaba gaggawa ila qabul awamiri zuwa karɓar umarnin Allah ta'ala mulkin sarki وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إن ولا بيكون شيء مقرد لكن ما تتكين واحدة قدا فأتكم يوا قلنا أو شيء قوة من مهوله لسلاك سبيل ذهب سنك تيس إلا الكفار ذو أكبر مرتدات سكير الدعم فآقبتم سيكون كياكي fagarotun kun ga yaƙi to fa atul ladina zahaba azwajun sai a ba waɗannan da matan sun ka tayar su min ganima daga cikin ganima misal misalin ma an faku abin sun ka ciyar li qawlihi don ce alaikum gare ku alaihim min jihatil kuwar ga wajen kafirai wa taqullaha ku dace Allah allazi antum bihi wanda yake ci da antum kuwa mu'minu kula masu imani da shi da shi wa ƙarfa ala muminai zuwa aikata ma umaru abin da an kwakwacin su biyu da shi min imilar ita alkufa na ba kafirai wal mumin da muminai sun martaba a hazin kuma sannan aka ɗauke wannan hukunci kuma da baya an kace ba ba ba kowa ko ni. sun martaba su ya ɓuce su ya ci gaba ila zikirin baya a atin nisa zuwa ga ambaton mu baya an mata linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi mu baya a don abin da mu baya ta kusa ya taɗallabu min hullar ana neman adalci jiki wal istu da adalci wal adalci da daga adalci masu cikin su wa ahlihi da iyalansu wal muslimi wal islami da kuma mahaɗaka musulunci duk dai ana da wannan na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم ولا يأتين يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي النبي إذا جاءك المؤمنات إذا مؤمنا ما تسك ظومك يبايع إنك سنع مبايعة لكي أكن شرط أنها جندية ألا ألا يشركين بالله شيئا بذلك كرس يشركي لألا نقومي إذا أبو بايع التبول wala ya sirki da kafin sata wala ya zini da kafin zina wala ya katulla auladahu da kasu kashi ayansu kama ka ne ba alu jahiliya kamar da ake aikata cikin jahiliya min wa'adul banatul turba ya mata da rai ai bi damin turba ya aya an suna da rai haufal adon tsoron abin nan hutanci wal faqal talauci lokaci shi na aurenta babu abin ko kuma talauci ya yawa shi maka ta tsada wala ya ti na bi botan ya fari na kuma yana aibihin na wa abin da kasu zo da kiri wanda kasu zo da da kiri na botani wanda suke karawa gabanin Allah ya zuba hu ai da waladin malqudin da da wanda aka tsita da tawo da da wanda bai da uba bin albati da dingine ila zai zuwa ga miji وصوه اتفاد الولد يسوى سوى الولد حقيقي فإن الأمة للي هو إذا وضعت إتاهدا سكنا ينا فادوا بين يديها سكنا هنو أنت ورجال قاوانتا لا تفادوا ولا يعفينك في وعلوكا سواء ما كنت تكون أبدا أبدا شيء أتفجاوني أي في إلو المعروف أرد أبدا أي ميكو شرع شرع وأولفا أصنعكم أنك سنجاونتا min gaba da shari'a wajen shari'a wa ismu jam'in ismu jami'in sunana wanda tara li kulli ma urifa to abin da aka sani min da aka da la'ar Allah wani sa da kawai dawa ibn zazzuna ne wa kullu ma marra duk abin da shuɗe wa kullu ma marra ma amara bi shan abin shari'a da ya umarni da shi auna hako ta yani an gare shi kan ne ya haka gaba kuka rerawa rawa an kai mutuwa wa tamziki siyabi da tsatsa ya tuwaji an yi mutuwa na tsara tuwaji ya mutu lalace wajen bin sha'ar da kuma kasan gashin kai ana ana hizgin gashi wa shakil jebin aga aljihu aga tuwaji wai ai mai mutuwa wa hamsul wata da sha'a muska sha'a muska abin nan abin nan kawai duk waɗanda eh do an hana hmm. to bayan na ka aikin bayan fa fa ala zalika sallallahu alaihi wasallam alladhi aikata kana magana ita mubaya'a wala misafi wahidin min hunna annabi ya musawa da ko guda mace ba ba macen da annabi musawa da ita wasu da sulla hunna Allah kare gawar Allah kare su inna Allah ka Allah bi gawar na rahim bin jin kai ai wa mutta sun bil bil qur'ani Allah ya san wato gafara warra mata rahama ya gafiru da hunna ma ma sa bai da gafara Allah da shudi aw ala ko an kai kuskure fi wa yarhamu hunna yana musu abin yana ji kansu wa yusibuhunna kuma yana saka musu نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفر الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور ثم أقبع سنة الله يتشيك بلوني مهم من بيان أن جميع ما تقدم في السورة كتوء أبين جيك بعد سورة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا برسوا الإيمان لا تتولوا قوما كفوا جميع جمتاني gare ballawa alai wannan Allah mushi da su kuma da su ne gudawa sumu'a habashin su al-maghdub alaihim li'annahum arafu al-haqq law sun san gaskiya wa aqalu sun ka mutunta wa kadhalika haka nan man istihaza alika wanda wanda ga hayyan wanda ga hanyar su zalika cikin haka wa qariya isu aqiqa sun yanke kauna min al-akhirati daga lahira aibin suwa da samu su kuma lahira ma yaqini ta tabbacin su bi halin ta li'inari don idajin su don idajin su suna ididai wa kazzabu nabi sun karanta manzon Allah ma ilmihi bi su ita sun san gaskiyar manzon Allah to sun yanke kauna kama ya kar faru kama yadda kafin sun yanke kauna alka'in na madabbata ne a ashabul kubo daga cikin mutanen abin da daga a ashabul kubo? kafirai sun yanke kauna daga makabarta ai makaburi min hayr min hayr da alhayr wa min hayr ko min hayar da ta alkhairin zahira in za su orar alaihim matsa'iru don lokacin da za su mutu ana gitta musu wurin zaman su min jannatin aljanna law kanu amanu da sun imani wa ma yasiruna ilayhi da abin na zuwa gare min lan wuta yanzu wakila ma'ana kama yasir kufaru ayat iya wurayarwa min ko laka bare a asabi ko da kuma abuta kaburka an yarda ku ilai shi ko a gare su qala bul hasan hasan ya wado magana ba ta ta kada wa qala mujahid mujahid da ta almana kama ya isa kufaru da zina bil quburi an yarda ku ila duniya kamar yadda kafirin a cikin kaburka kwance sun kai yanke kaunar su dawo duniya to haka waɗanda sun fita wannan zuwa abin nan nasu Allah ya kashe wallahu a'lam Allah ya sa asirin tayin wuce mata sura sura ta cika bin na'i hanyar hani ta hazo ku fara ga kafirai auliya masoya wa hata ba ta cika bima da zalika misali haka ta ki da alami muwalatin don karuwa da rashin jibinta su wata birin da musulmi ko da ko da musulmi alhada gare ta hu alamin walin radd al ajr ala sabi ina bisa bi taula ta an maida asadar ilji al al ajr wato ala tana kan kirji wato kenan nan matakin kirji ya kuma kirji min haisul ma'ana wallahu a'lamu a hakam suratul safi wannan sura ana saninta da magana a kan sahu madaniya majalisar jida wahi arba wa ashara aya ta da ayoyinta goma da hudu shi kenan sha hudu ko wa mawdu'a ra'isi maganar shugaba بيان الجهاد بيان الجهاد وترك الوعد جفيا القولي فيه وهو عائدي لكم القول لكم هو وعائد لنسا لأمة الإسلام كالأم المسلمين وانا شيني أبن وانا سورة في كانت نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو العزيز الحكيم ما في السماوات ابدا cikin samai bakwai wama fil ardi abinda cikin kasa sabbaha yana tasbihi lillahi ga Allah aina zahu yana tsarki shi faji'a a ma duna man aka ce ma fil samawati daga liban da aka ce don an da man yawa sune biyar da ake wa huwa al-azizu Allah kuwa yana bi mulki cikin mulkin sa al-hakim Allah mai hikima na fi su ne cikin aikin sa na'am يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا يا سوء يا قوة نسوك إيماني شل لم تقولون لم يكن يبربلا في دلب الجهاد غنيما جهادي ma la ta'lam ma la taf'aluna ne ba ku aikatawa idan in fazabtum kun kun kare yaki bi uhudin ku kuka cewa an zo yaki madar ba da ku ba Allah ya gwada muku ran za a maraka ai da ku to an kai kula faɗa ne ba ku aikata an ce uhud ku shi ku eh na'am كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا زرقي يا جرما أظم يا جرما تمييزا عند الله يقوم الله أن تقولوا قدور فدي فاعل كبر ما لا تفعلون أبل وكو أي إلا الله يبغض الله لا يأمى القول من شيء بلا فعل ما يكتابه kunci za ku tsaya za ku dage amma an ta kushe ku wai dan ku faɗa abin da ba ku aikatawa na'am إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا lalle ubangiji yuhibbu yana so yansu yana taimako ya kurmi a jirma allazi na wadanda yuqatilu fi yaki fi sabilillah kalma ubangiji safa sahu guda ai halin sabi na sai sahu azira sahu guda ana so alaga addinin Allah Allah na son haka na ka annahum ka ake su bunyanin gini na marsusun wanda ya lanku abu da juna wato kamar bulu da bulu an ka sa su muke aka take to haka shi mulzaqu ba'dahu ba ala a an dawar tashi akan tashi sabitu ya tabbata wa hadha taslimu lil mutalimu lil muslimina wannan karantawa na ga musulmi tafiyar da istiyari hakikanin wato abitanadin hakikanin tanadi lil muqabalati don kuskanta alawar makiya bi an yakunu zamo samantahu wasan kuma ya koyar da su ala zalika bisa haka bi anna Allah sayyidu Allah zai ba da dama ga manyan alwala da aikata shi wayan surhu ya taimake shi wallam ta kun kai biya wannan kayfiya ba zama ba kabla islam ga wani a ma'rufatan sanana inda kitab al-bunyani wannan kayfiya gabanin musulunci ba a kanta ba ta ci gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن شروط النجاح يلا بشر دعسة منصرة في الحرب قاياك تعظيم الرئيس القائد الأعلى جرم ما وشوق باع فمن دع وان لك بدك وهبته لسأله سرا وعلى نبوه بيبوه لبياني أما يوزيه لك جدا شيء Allah ta'ala Allah ya ce wato kun ga wannan muqaddima yana son ya gwada mana daga cikin abin da ka sa a ce nasara da kowane irin abu to Allah sai ana girin mu shugabanci in babu girin shugabanci ba a ce nasara don ga mutane a Musa alaihi salam sun tsallaka ga aibata su sun kai haka jiki ne waskur ka ambata in kala musa lokacin da annabi musa ce da kawai ga mutane ya kawai ya ku mutane shirye mace wuzu ne ne kuke cutar da ni domin da'anu sun yi suka fi jirni ga cikin ma'anar musa wa qalu sun ce illahu azarun annabi musa yana da kayan maza mun gane ku ai mun tafi da tafiya lusaye ni na ya kumburi ya girma kwarai amma wani su ka zalika ba hakan na ba wa in ka sanatar aziza ka idan cuta ba ta sadu ila ɗanin zuwa ga suka ji jisimi ga suka jiki na yi wa hiya fi gari a shan yana inda ba nan ba ya haifa tsanani wato sukan shugaba ka kai haka jiki na yi to komi na kana ya suka don haka wa zama kuma suna kare shi wakar ta alamu ne annabi musa ta ki ko sa anni rasulullahi alaihi ni manzo Allah nake zuwa gare ku aljumlatu halun wa rasulu yutarama manzo jiran wa shaka a mutu tashi walamma za mu lokacin sun ga bauɗe adilin sun ga bauɗe Allah nake gaban gaskiya bi za a yi cutar da shi azaga Allah Allah kan kasa da gulman zukatansu sun bauɗe su ku Allah bauɗe zukatansu amala ana da kula gaban shirya wa an kitabul makarim game da kuma tsororin abubuwa na da cikin jihadi jihadi wajen daular sa ya amalin khayl ayyukan alkhairi izan hadamu asasal bina sun rosa foundation din gina da tarki ta azimin ka'id al'ala da barin girmama komanda wanda Allah gabarka walan yanzu ba su samu nasara ba fiye a cikin rayuwarsu ad-dunya wal-ukhrawiyya da duniya lahira wallahu Allah la ya yahdi da qawma zuwa fasiqin Allah bin shirye da mutane ba su fasikai allazina yakhudun ya kitab da da rike al-haqi hanyar gaskiya ay al-kamil kafirai bi amrihi wal hayda wa da hanasa la ya yahdi bin shirye da su illa ma yahu sha'anu zuwa kabil da ke daukar sha'anin su min jihadi na jihadi wa bai yawrin sa wanda haka shi ko Allah bai ɗaukar shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraron karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a shaf abdurrahman isa jega shugaban wasu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafin naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi kamar yadda aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan yace assalamu alaikum malam yace malam mutane ne suke zama bakin kofar gida yace kuma nan suke yin jami'in sallah ba su zuwa masallaci har cikin azumin nan ya ce to menene matsayin yin hakan a masallaci na kusa gare su ko yana nesa bai bayyana ba to in masallaci na nesa suka yi nan ba ba su da laifi amma in yana kusa masallaci raya shi akai ba a mai da wani wuri musalla abin masallaci Wani haka sai a raya masallaci ya gama ku dawo nan ku zaune suna na awon ku na wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace malam muna son ƙarin bayani akan abin da shafi sallar tahajjud yace domin shi matar shi ta matsa mai dole sai ta je shi kuma ya ce ba za ta je ba mm. yace shin ko akwai laifi ga yin hakan to ita mi Allah ta mijinta ya ce ba ta tafi ta zo babu motsi ku duba ku gani kamar yadda nake ji ban san gaskiya abin ba don ban saurara kawai ba matsala ba cewa zan sun sa doka saboda abubuwan da ka faruwa kuma dangane da mata wato kullun shedan ya laɗewa ga wani aikin alkhairi ya iza sharri tahajjud wato tahajjudi kalma ce mai faɗi mai yalwa kuma idan mutum ya tsaya da daddare ya yi na bilbili ana cewa ya tahajjud in mutum ya tsaya da daddare ya karatun alkur'ani ana cewa ya tahajjud in mutum ya tsaya da daddare ya kiran kuɗi ana cewa ya tahajjud in ya yi rubutu ana cewa ya tahajjud in ya yi nazari ana cewa ya tahajjud na yi in tare da iyali ne ke yayi to akwai neman ƙarin samun sakamakon lada musamman waɗannan kwanuka na goma na ƙarshe ana so mutu shi ƙara ibada bisa ga wanda ya kai to amma ba wanda ya ce ba a yin tahajjudi to amma akwai abin da ya yi in mutum zai yi shi gida ne in lada ya kasu to yi, a zo masallaci a taru ana rera karatu ana yin ta to in dai lada aka so to a ta gida yi ga maza fa su mata sallafa rilla gida aka so su yi ta balle lahira wallin nisa'i fil buyuti aula wallin rijali man yuridu nafala a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamlu ima Allah masajidallah kakku hana bayan Allah masallatan ubangiji sai da Aisha ta ce da manzo Allah ya ga abin da an ka fara wallahi laman ahunul masajid to shine an kace ga wani rijiya akwai ba su guja ku haka nan na cewa zamfar sun yi magana kan tahajjudi yanzu kowa zai gida ne shi saboda ko abin kawara ta gidan bata nan ba da abin nan ba mun taba sanin cewa wata mata ta nemi mijinta ya bata ta tajiri ya bari ta sai yana gida an ka buga mai an ka ce da Allah ya toga mata ta ta yi haɗari da mashin kuma ta kare haka ne shi wanda ya ɗauko ta ya bata ya fiye ya to ya gani ya to da haka ne ya fi ta to me wani haka mallan ba mu yi muku mummunan zato amma in alkhairi aka so to a yi gida hadisi na na cikin abin nan na satun naziri ingantaccen hadisi na cewa sallan mace batun ƙofar cikin ɗakin mijinta ya hitne masallaci sallan mace kwanon ɗakinta ya hitne masallaci sallan mace batun ƙofar garkar mijinta ya hitne masallaci domin a ta kalaƙa masu ita ce masallaci ta hajjini ƙarhe nuna dare a tsayanan da biyu a sai zuwa uku da rabi a tashi a sai zuwa sabo to Amina na shi wani an yi babu moji Allah sauwaka a kuma insha Allah wala akari da lokaci zan zamu dakata mana roƙon Allah ya saka malam da alkhairi sai dai kafin a rufe da addu'a akwai sanarori kamar haka da farko akwai alhaji mai nasara katanga ya aiko da naira dubu ɗari biyar ga kwamitin marayu muna allah ta kame shi da alkhairi akwai alhaji sama'ila jan dutse talban jega ya aiko da buhun shinkafa guda ɗaya da turmi a tamfa guda goma ga kwamitin marayu muna allah ta kame shi da alkhairi sannan ana ƙara sanar da 'yan uwa cewa insha Allah gobe karatun da Prof Lawal dokar Zuru yake gabatarwa a garin gwadon gaji a nan masallacinmu da yake bakin titi za a rufe wannan tafsirin a gobe a nan garin gwadon gaji insha Allah da misalin karfe tara da rabi na dare insha Allah muna roƙon Allah ba da gagarumin nasara wannan karatun kuma da malam yake gabatarwa za a rufe shi 28 ga wannan watan da ramadan ma'ana ranar juma'a mai zuwa idan rayuwarmu ta kai insha Allahu muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi da ƙarshe akwai yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin ne tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sauƙaƙe mana shari ka sauƙaƙe mana bala'i Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira wannan karatu wanda shugaban majalisar malamai na jihar kebbi <clears throat> yake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan tsohon mayanka a cikin wannan gari na birnin kabi muna rukun allah ya sanya a mizaninsa na lada tare da alaran sa na zero abdullahi zega ubangiji allah ya sanya musu a mizani mu da ke saurare allah ka samu bi dukkan abin da aka ba da umarni da abin da aka yi hani allah ka samu hannu rahama da aka ambata allah ka ba mu azabar duk da aka yi bayani Allah ka kare mu daga gare ta ya Allah muna roƙonka rahmar duk da ke cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sa mu same ta gafarar duk da ke cikin wannan wata Allah ka sa mu same gafarar nan yan tarwa da kake ma bayin kai Allah ka sa mu shiga cikin wayanda ka yanta ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ba kisurar banza muka yi ba Allah ka sa ba yi wa za mu ka sha ba ya Allah ka karba mu da duka ayyukan da ibada ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa shi da jan hankulan da ke faruwa wurare daban-daban Allah ubangiji kai muna maganin waɗannan matsaloli masu ta'addanci da waɗanda ke sa su muna roƙo ubangiji Allah kai muna maganin su Allah ka hutar da mu sharrin su Allah muna roƙonka Allah ka taimaki wannan gwamnati ta ainihin wannan jiha ɗin ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su ikon aiwatar da abin da zai amfani zama amfani ga al'umma wannan jiha baki daya Allah kada ka basu da dubarar su Allah ka taimake su Allah ka taimake mu baki daya ya Allah in rayuwar mu ta zo fita Allah ka sa rayuwar mu ta yi muna faɗar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga cikin kaburukan mu cikin aminci Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabiti idan alkiyama ta tsari Allah ka samu ta yi cikin aminci Allah ka shigar da mu inuwarka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauƙi. ya Allah ka danƙa mana takardunmu na ayyukanmu da hannuwanmu na dama a ƙarshe ya Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين